Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan abun lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Idris Abdullah Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 16 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Idris da kanin labarai. an ji karar jiniyar kariyar makamai ta sama a yau juma'a a kiev babban birnin kasar ukraine yayin da tawagar shugaban kasashen afirka ke ganawa da shugabannin gwamnati da fatan ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ukraine da rasha mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a fadar white house jake sullivan na wata ziyarar diflomasiya ta kwatsam a nahiyar asiya a wannan makon inda ya halarci wani taron kasashe uku da takwarorin aikinsa na japan da koriya ta kudu a jiya alhamis to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a kasar kamaru ma'aikatan kiwon lafiya na wucin gadi sun fara yajin aiki sanadiyar rashin biyan su na tsawon shekaru sama da tara idan mun ƙetara najeriya kuma za a ji cewa fulani makiyaya na zargin ana matsa musu lamba a kudu masu gabashin ƙasar in mun yi laifi a nemi mai laifin kamar yadda ake nemi kowa ba wai a haɗa mutane gabaki ɗaya a ce ba su da kyau kuma su algaya su aka yi ma laifi sannan albarkacin ranar yara a afirka wadda yau ce hukumomi a jamhuriyar Nijar sun sha alwashin inganta rayuwar yara a faɗin ƙasar kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya An ji karar jiniyar kariyar makamai ta sama a yau Juma'a a Kiev babban birnin kasar Ukraine yayin da tawagar shugaban kasashen Afirka ke ganawa da shugabannin gwamnati da fatan ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Ukraine da Rasha. Magajin garin Kiev, Vitali Klitschko, ya wallafa a shafukan sada zumunta cewa an samu fashewar wani abu a tsakiyar gundumar Podil. Har yanzu ana harba makamai masu linzami ta wuraren Kiev. in ji klitschko a dandalin sada zumunta na telegram shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa na cikin tawagar wanzar da zaman lafiya ta afirka da ke shirin ganawa da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a matakin farko na yunkurin taimakawa wajen kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kiev da moscow sauran mambobin tawagar sun hada da shugaban kasar senegal Macky shugaban kasar zambia hakainde hichilema da kuma shugaban kasar comoros azali asumani wanda a halin yanzu shine shugaban tarayyar afirka jami'an tsaron amurka sun ce wata ƙungiya ta masu tatsar bayanai ta yanar gizo don neman kuɗin fansa ta rasha ta yi kutse a ma'aikatar makamashi ta amurka da wasu hukumomin tarayya da dama jami'an hukumar tsaron cikin gida na amurka sun faɗa a jiya alhamis cewa an yi wa hukumomin kutse ta amfani da manhajar move transfer wacce gwamnatoci da kamfanoni suka fi amfani da ita wajen tura bayanai ma'aikatar makamashin ta ce an taɓa bayanan biyu daga cikin hukumomin takutsan ƙungiyar c mai tatsar bayanai ta yanar gizo da ke da alaka da rasha wadda ta ɗau alhakin kutsen ta faɗa makon da ya gabata ta shafin yanar gizo da sai da wata manhaja ta musamman ake iya shiga wato dark web cewa ta ba waɗanda abin ya shafa zuwa ranar laraba don su tattauna kan kuɗin fansa ko kuma suna tattare da haɗarin a fallasa muhimman bayanan sirrinsu a yanar gizo Ƙungiyar ta ƙara da cewa za ta goge duk wasu bayanai da aka sato daga gwamnatoci, birane da hukumomin 'yan sanda. mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a fadar white house jake sullivan na wata ziyarar diflomasiyya ta kwatsam a nahiyar asiya a wannan makon inda ya halarci wani taron ƙasashe uku da takwarorin aikinsa na japan da koriya ta kudu a jiya alhamis zai tattauna da takwarorin aikinsa na japan da philippines a yau juma'a a ganawar farko da jami'an masu ba da shawarwari kan harkokin tsaro na kasashen uku za su yi tarukan da sullivan ke yi a tokyo na zuwa ne bayan da ya yada zango a birnin new delhi a farkon wannan makon don kammala shirye-shirye game da ziyarar aikin da prime minister narendra modi na india zai kai fadar white house mako mai zuwa wato kasar da ke da matukar muhimmanci wajen cimma manufofin washington a yankin yayin da lokacin ziyarar ke faruwa kusan lokaci guda a cewar wani jami'in gudanarwa ganawar sullivan na zuwa ne kwanaki kaɗan gabanin ziyarar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zuwa beijing a ƙarshen mako To an jima kaɗan Idris zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Kamaru inda ma'aikatan jinya na wucin gadi suka shafe shekaru wajen tara ba albashi wanda don haka suka shiga yajin aiki maimunatu sadu gare ki ma'aikatan lafiya a kasar kamaru suna fuskantar matsaloli na rashin biya albashi da kuma mafi akasarinsu suna aiki ne a matsayin na wucin gadi kuma sunayensu ba su kasance cikin kundin 'yan ritaya ba da 'yan kudaden da ake biya bayan an yi ritayar tsawon shekaru tara wasu fiye da haka ba su amshi albashinsu ba sakamakon haka ne suke tafka zanga-zanga a faɗin ƙasar shi ya mai magana da yawon ma'aikatan lafiyar shugaban ƙungiyar kwadago gona kapsante isumba philip ya yi bayani kamar haka euh, musabbabin wannan zanga-zangar ya shafi ma'aikatan kamaru da dama na rashin tabbatar da su a matsayin ma'aikata sannan babu sayi wani kwantiragi kuma ba a biyan su albashi muna kiran gwamnatin jamhuriyar da ta yi sayin kwantiragi kuma sun kai sama da mutum dubu ashirin da ɗaya a jerin sunayen ma'aikatan gwamnati amma kuma a ma'aikatan lafiya sama da dubu ashirin da bakwai ga kungiyar kwadago sun kai kashi sitin cikin ɗari wato kama kashin mambobin majalisar dokokin ƙasar waɗanda kuma suke ƙarƙashin kwantiragi sama da shekaru goma da ba biya su ba ya kamata a biya sannan a taimaka musu da alawus. Ma'aikatan lafiya na sansan kamaru suna kokawa dangane da rashin kulawa haka mrs katchikake blandin ta bayyana ni ma'aikaciyar lafiya ce tun dubu biyu da goma sha hudu ina aiki ne a babban asibiti ba mu taɓa samun albashi ba babu kuɗin biyan taksi ba ba mu komai ban san yadda zan yi muku bayani ba allah ne kawai yake dafa mana wasu lokutan ma majinyata ne suke yi mana kyauta kamar dubu ɗaya ko zuwa dubu biyu biyar da hakan muke rayuwa muna jira su ɗauke mu aiki domin kawo yanzu a asibitocin muna fuskantar matsaloli na rashin ma'aikatan lafiya haka zalika chab garisha ma'aikacin lafiya shi ma ya ce za su ci gaba da aiwatar da zanga-zangar euh, za mu ci gaba da zanga-zangar har sai an yi sayin doka domin abin da muke halarci hankali ba zai kama ba cewa a ƙasa gwamnati na ci gaba da bautar da 'ya'yanta har tsawon shekaru sama da goma cikin wasu lokuta kuma sai a fito a ce ba san mu ba wannan mai ta ce cikin ƙasar da take so a mutunta ta saboda haka muke faɗan cewa ƙura ta kai bango ba ma buƙatan alkawura kuma muna buƙatar alkawuran a aikace kuma mun san cewa gwamnati ce take da damar magance matsalolinmu. su s'arrête. Kungiyoyin farar hula suna kiran gwamnati da ma'aikatan lafiya da su yi gaggawar magance waɗannan matsalolin saboda majinyata suna buƙatar a kula da su. Maimunatu Sado sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. To gaida maimunatu ana tare ne da sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Idris da ci gaban labaran duniya. Kafofin yada labaran kasar China sun ce a yau Juma'a mutumin da ya kafa wato Microsoft kuma mai ba da agaji Bill Gates ya gana da shugaban kasar China Xi Jinping. a wani faifan bidiyo na gidan talabijin din cctv zai ya ce ina yawan faɗa cewa tushen dangantakar amurka da china ya ta'allaka ne ga jama'arta zi ya ƙara da cewa shine aboki ba amurke na farko da ya gana da shi a wannan shekarar ya ƙara da cewa ya miƙa fatansa ga jama'ar amurka ganawar tasu na zuwa ne bayan gidauniyar bill da melinda gates ta sanar a jiya alhamis cewa za ta ba da gudunmawar dalar amurka miliyan hamsin ga cibiyar gano magunguna ta duniya ta kasar china don taimaka mata karfin kara binciko magunguna gates ɗaya daga cikin manyan attajiran duniya ya je kasar china jiya alhamis domin ganawa da abokan hulɗa kan harkokin lafiya da ci gaban duniya waɗanda suka yi aiki da gidauniyarsa ta agaji Masu aikin ceto na kasar Girka a ranar Juma'a sun leƙa cikin tekun Ioniya ta sama da jiragen ruwa don gano waɗanda suka tsira daga wani jirgin ruwa bakin haure da ya nutse yayin da ake ƙara fidda ran samun ƙarin mutane a raye kwanaki biyu bayan ibtila'in. A ranar Laraba, wani jirgin ruwan kamun kifi dauke da bakin haure fiye da kima ya kife da su, inda ya kashe akalla mutane 78 a gabar Pelopines. An samu mutane 104 da ransu, kawo yanzu dai ba san adadin mutanen da ke cikin jirgin ruwan ba, inda wani da ya tsere shaidawa likitoci a kala mata cewa ya ga yara 100 a cikin jirgin kamar yadda kafar yada labarai ta ERT ta ruwaito. mai magana da yan hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya stella nanu ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa fatan samun waɗanda suka tsira na ci gaba da dishewa a kowane minti ɗaya bayan wannan mummunan nutsewar da aka yi amma tilas ne a ci gaba da bincike. a gaida Idris Abdullah Bako da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda za mu nufi Najeriya inda Fulani makiyaya a kudu maso gabashin ƙasar ke kokawa kan abin da suka kira rashin adalci. a yayin da kuma manoman yankin ke zargin fulanin da aikata wasu laifukan da ke janyo rashin jituwar lamid abakar gare ka al'ummomin fulani da ke yankin kudu maso kudu da kudu maso gabashin najeriya sun koka kan yadda kiwon dabbobinsu ya riga ya zama lamari mai wuya sha'ani duba da yadda suke biyan kudade masu ɗimbin yawa muddin aka riga aka kama su bisa la'akari da dokokin jihohin yankunan guda biyu musamman kudu maso kudu da kudu maso gabashin kasar dokokin dai da suka hana kiyo ga makiyaya da ake zargi da farma gonaki a al'ummomin yankunan guda biyu alhaji ya magodi shine shugaban kungiyar fulani a yankin kudu maso kudu da kudu maso gabashin kasar ya ce yau shekaru biyu kenan ba sa samun sakewa a waɗannan yankuna guda biyu. Yanzu su mutanen su suna arewa gwamnati yana tsaron su yana masu amfani duk da suke so. To me mu me zai sa gwamnati da kanshi gwamnoni har su ce su dinga sawa a kore mu a kore mu mutum ɗan siyasa ya zai ya tsaya a gidan rediyo ya gaya ma ƙauyukan shi cewa ai su mu ai mu gaye ne kaza kaza ba shi da hurumin ba shi da abin da zai nuna cewa ga abin da ya faru don Allah hukumomi na nan su haɗa kai da mu kuma su ba mu hakkin namu kamar tsaron da suke ba kowa ne ne ɗan ƙasa a nan mu ma a ba mu tsaron kamar yadda ake ba kowa kuma in mun yi laifi a nemi mai laifin kamar yadda ake nemi kowa ba wai a haɗa mutane gabaki ɗaya a ce ba su da kyau kuma su algaya su aka yi ma laifi shi ma wani bafulata ne makiyayi wanda ya tabbatar da faruwar lamarin a shiyar jihar bayelsa da ke kudu maso kudu ga abin da yake cewa sunana adamu abdullahi kamar ba yasa ana kama dabbobinmu mu ana tsare mu ana ce kuɗin mu kamar bara da ya wuce shekaran da ya wuce an je an same ni a daji dajuka sosai aka je aka samu aka dauki shanuna aka je aka kama su aka rufe su ka sai min tara miliyan biyu da dubu ɗari shida. menene kai aka yi maka wannan tara. haka ne kawai suka same suka ce ba suna dokan hana kiwo kuma kamar ba kuna bata musu gonaki ba ne ki da shi yasa kawai suka same mu a daji kuka kori shanu da yara kun je sun kulle ni ni ma shanu da shanu gaba da yara na guda biyu wata gloria ita ma manomiya ce a kudu maso gabashin najeriya ta bayyana ire-iren yadda fulani ke musguna musu i feel the fulani people should vacate the Eastern region. Tana cewa ne Fulani a wannan yankin na kudu maso gabashin Najeriya sun mamaye muna gonaki tare da lalata muna amfanin gona. kuma suna garkuwa da mutane da dama musamman a gonakinmu tare ma da garkuwa da ɗalibai musamman 'yan makaranta da kuma cin zarafin ƙananan yara da mata dalilin rashin tsaro ba ma samun gamsuwa na ci gaba da zaman fulani a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin kasar mu kawai abin da muka zaba shine su bar yankinmu ko za mu samu mu yi bacci da idanu biyu wannan shine zai tabbatar da zaman zaman lafiya a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin kasa. our environment as fast as I think it should be so that we can be at, Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A kai da Lamido, daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda albarkacin ranar yara a Afirka wadda yau ce kasar ta ce ta kudura aniyar inganta rayuwar yaranta haruna mamman baƙo gare ka Ranar goma sha shida ga watan Yuni, shekara ta 1976 ne matasan da suka hito a Soweto a kasar Afirka ta kudu domin yin zanga-zanga ta lumana don yin Allah wadde da mulkin wariyar launin fata da ma cilasta al'ummar kasar koyon halishan malaka'un na kasar Netherland jami'an tsaro suka ratattaka masu jerin gwanon tare da kashe sama ɗari daga cikin su. Shi na sa kungiyar tarayyar nahiyar Afirka ware wannan ranar domin kariya yaren wannan nahiyar ta afirka jamhuriyar nijar bata rausashe ba game da wannan ranar inda madam alahuri aminata zulkarneni da ke kasancewa ministan jin daɗin yare kankana yi wa al'ummar ƙasar tambihi game da wannan ranar a kawohin yada labarai na ƙasar game da ƙoƙarin hukumomin na jamhuriyar nijar don baiwa yara kankana kariya da inganta rayukansu ta la'akari da maudu'in wannan ranar na wannan shekara ta bana da ke nasaba da haƙoƙin yara a zamanin yanar gizo. A nan cikin gida an girka kwamitota daidai da ayar doka mai lamba 369 ta shekara 2019 na ranar 19 ga watan Yulin shekara 2019 don kare haƙoƙin yara kankana wannan makamin na yanar gizo yana da illa ta ganin ya zama tarkowa yara ta hanyar batsa ko ta hanyar yaudara daga manya kuma shi na sa wannan maudu'in na wannan shekara saboda muhimmancin sa ya kamata a yi taka tsantsan don kare haƙoƙin yara a mu na nahiyar afirka a cewar alkali mai kula da shari'a a ɗaya daga cikin manyan kotuna guda tara na ƙasar a birnin kwanni wannan ranar ba karamar muhimmanci gare ta ba ga nahiyar afirka sunana abdukunda yakubu eh, juji na yara nan gidan shari'a na kwanni a matsayina na jujun yara ina iya cewa yana ɗaya daga cikin ranaku mahi mahimmanci na shekara tunda rana waga tana tunawa da abubuwan da sun kawaru faru alif dubu da ɗari tara da saba'in da shida a nan afirka du sud da matasa sun kai ta sun kai zanga-zanga biskan a nan soweto cikin wannan zanga zanga nasu an kashe da yawa domin haka ne an kai kwan wannan rana. cewar waɗansu yara da na ishe suna aikin hannu na gare shi ba wani haƙoƙinsu da aka tauye tunda suna koyon ayyukan hannu kuma suna zuwa makarantun nan boko da na muhammadiyya. sunana su a yanzu ina nan ina aikin garaji aikin motuna na muka yi don saboda aikin hannu ba wani yana da mahimmanci ga yara ma matasa duka eh duk masu zaman banza yan kashe wando su kama aiki. mamar da kasu ina ekwal ina makaranta ina aikin garaji wannan ranar na sawar hukumomin kasashen nahiyar afirka yin bitar inda suka kwana game da inganta rayukan yara kankana na cikin kasashen su haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To a gaida Haruna, kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. amurka na wannan mako zai nazari ne kan yadda aka gurfanar da tsohon shugaban amurka a gaban kuliya bisa tuhumar shi da ɓoye wasu muhimman takardu da ke ɗauke da bayanan sirrin tsaron ƙasa sannan kamar yadda muka kyankyasa muku a makon da ya gabata za ku je da aka yi bikin rantsar da bakar fata na farko a matsayin magajin garin colorado springs a jihar colorado da ke nan amurka yau bututun da za mu yi nazari a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to kamar da watakila wasunku suka ji a farkon shirin tsohon shugaban amurka donald trump ya ce bai aikata wani laifi ba bayan da aka tuhume shi da laifin ɓoye wasu muhimman takardu da ke ɗauke da bayanan sirrin tsaron ƙasa da kuma tuhumar da aka masa kan yunkurin kawo cikas ga ƙoƙarin da gwamnati ta yi na ƙwato waɗannan takardu trump ya bayyana ne a gaban wata kotun tarayya da ke miami a jihar florida a ranar talata da ta gabata shine kuma tsohon shugaban amurka na farko da aka tuhuma da zargin aikata babban laifi hukumomin na zargin trump da yin karya da kuma dakile yunkurin da gwamnati ke yi na karɓo takardun waɗanda suke ɗauke da bayanan fasahar shirin ƙera makamin nukiliya da wasu sirrukan dakarun ƙasar waɗanda ya ajiye a gidansa na mara lago sai dai trump ya kwatanta wannan shari'a a matsayin bita da kullun siyasa trump ke ne ke cewa wannan shari'a wani yunkuri ne na yin magudi a zaben shugaban ƙasa wa obama bita da kullun siyasa ce da ke kama da wani abu da aka tsakuro daga wata ƙasa mai bin tafarkin ra'ayin kwaminisanci sai dai bangaren 'yan democrat sun kwatanta shari'ar a matsayin abin da ke nuna cewa dokar amurka tana aiki a kan kowa kamar yadda shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka chuck schumer ce ya ce babu wanda ya fi karfin doka har donald trump kuma babu wani abu mai kama da yin katsalandan yayin da za a ci gaba da sauran wannan kara wannan shari'a ita ce ta biyu da trump yake fuskanta yayin da yake yunkurin sake neman shugabancin amurka a shekarar 2024 wata kotu a new york na tuhumar trump da laifin bada bayanan goge a harkokin kasuwancinsa lamarin da ke da nasaba da biyan wani kudin toshiyar baki da ake zargin ya ba wata mai fitowa a fina-finan batsa zargin da shi ma trump ya musanta to wannan kenan A makon da ya gabata mun ɗan kyangyasa muku cewa an rantsar da bakar fata na farko wanda dan asalin Najeriya ne a matsayin magajin garin birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka. To yadda aka rantsar da Yemi Mobolade kenan a matsayin magajin garin birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka. Wani abu da ya zama abin tarihi da alfahari ga birnin na Colorado Springs. yayin bikin rantsarwar gwamnan jihar ta colorado jared polis ya ce labarin mabalade wanda dan asalin najeriya ne ya zaburar da shi gwamna polis ya ce mabalade mutum ne da ya sadaukar da rayuwarsa wajen yi wa colorado springs da amurka hidima kuma labarinsa ba bakon abu bane a wurinmu a shekarar 2010 mabalade ya koma jihar colorado da zama ya kafa iyalinsa ya kuma buɗe wuraren cin abinci guda biyu da wata coci sannan kuma ya lashe zaɓe a matsayin bakar fata na farko a birnin na colorado springs da ya kasance asalinsa tun gaga masu ra'ayin mazan jiya babola dake ne yake cewa kullum da safe idan na tashi sai na ga kamar mafarki nake yi daga baya kuma sai na farga na gane cewa da gaske ne cindy aubrey mazauniyar birnin na colorado springs ce Na ƙaunar sabon magajin garinmu ma Balade. Mutum ne mai kyawawan halaye da ƙarfin zuciya. Ba ƙaramar sa'a muka yi ba da muka same shi a matsayin wanda zai jagoranci birninmu. Shi dai Mabalade ya sha alwashin zama shugaba ga kowa da kowa a wannan birni da ke ƙara samun jama'a iri-iri. Yace ina ga abin da ya faru da ni a yau. na da matukar muhimmanci ga matasan bakaken fata saboda hakan zai nuna musu cewa za su iya shigewa gaba su yi jagoranci yayin da magajin gari yemi mobalade ya kama aiki gadan-gadan bayan da aka rantsar da shi akwai kalubale da dama da ke gabansa na farko akwai buƙatar yin aiki tare da mambobin majalisar birnin wajen yanke shawara kan harkokin bunƙasa birnin da tabbatar da tsaro da samarwa 'yan sanda muhalli mai rahusa da kuma janyo 'yan kasuwa zuwa birnin domin su buɗe harkokin kasuwanci. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon. Yanzu a madadin Haruna Shehu Mararraba Jos da haɗa asalin rahoton, sai Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. To a gaida Hajji Modi ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunan Difa a jamhuriyar niger Ya ce hakika shugaban kasar mu Bola Ahmed Tinubu ya shirya tsaf wajen yakar cin hanci da rashawa da gasken gaske. Don haka duk wani ɗan siyasa ko wanda ya rike mukami a gwamnatin tsohon shugaba Buhari da ake zargi da wani tabo to ya yi ƙoƙarin shafawa kansa ruwa. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. ta ce ci gaba da kakkaɓo mutanen da ke hana ruwa gudu a ƙasar mu Najeriya da baba Tinubu ke yayi daidai. Domin haka muka so baba Buhari ya yi, amma ya ƙi har wankin hula ya kai ƙasar mu dare. Ya Allah ka sa mu ce gwamma bana da bara, ba mu ce gwamma bara da bana ba. sako daga jamila ado salati goma ga Annabi jau da Aisha usaini dangwata karasuwa tare da fatan ado salati goma ga Annabir jau Shi kuma Murtala Ibrahim zangon daura cewa ya yi salon VOA Hausa. Ina kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya gaggauta dakatar da yakar 'yan bindiga ta sama da rundunar sojojin NAF ke yi. Domin farar hula ake kaiwa hare-hare da sunan 'yan bindiga. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi muna kira ga shugaban najeriya ahmed bola tinubu da ya ci gaba da bincikar jami'an tsohuwar gwamnatin najeriya da ake zargi da kwanciyar magirbi a kan dukiyar 'yan najeriya allah ya taimake su amen sako daga aliyu hayya jafar guru da ibrahim lara gabta tare da isa garu lawalli mai fili wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a ya ce musulmai da kiristoci a duk inda muke da fatan za mu ci gaba da zama a cikin lumana da ƙaunar junanmu kamar yadda muka iske iyaye da kakanninmu suna yi mu yi koyi da su yadda su ma 'ya'yanmu za su yi koyi da mu domin ci gaban kanmu da ƙasashenmu baki ɗaya. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. An ji karar jiniyar kariyar makamai ta sama a yau Juma'a a Kiev babban birnin kasar Ukraine yayin da tawagar shugaban kasashen Afirka ke gana da shugabannin gwamnati da fatan ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Ukraine da Rasha. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya wallafa a shafukan sada zumunta cewa an samu fashewar wani abu a tsakiyar gundumar Podil. Har yanzu ana harba makamai masu linzami ta wuraren Kiev. inji ji Klitschko a dandalin sada zumunta na Telegram. Shugaban kasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa na cikin tawagar wanzar da zaman lafiya ta Afirka da ke shirin ganawa da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a matakin farko na yunkurin taimakawa wajen kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Kiev da Moscow. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu kuma da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako wanda ya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lezis Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Shagon Shan ni Ibrahim Kalma.